da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe shirin matasa ke muku sallama da fatan alheri da wannan maraicen litinin 22 ga watan Fabrairu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a voahausa.com. A Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar ta Nijar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni. Masu gabatarwa? Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. Masu sauraron yau da gobe shirin matasa bayan mun kwashe makonni uku akan zaben kasar Nijar. Yau mun dawo ga tsarinmu na gabatar muku da shirye-shiryenmu kamar yadda muka saba. Saboda haka yau a zamantakewar ma'aurata da ma kafin a yi auren me ya kamata a yi ganin yadda aka kasa shawo kan matsalar mutuwar aure duk da ƙoƙarin da ake ta yi ilmantarwa da faɗakarwa da kuma yin nasiha ga ango da amarya kafin a yi aure za su iya taimakawa wajen ƙara musu fahimtar muhimmancin aure aure ba abu ne wanda zaka tashi ka shiga cikin rana ɗaya bane dole sai ka samu wanda zai tabbiyar da kai ya kamata kamun ku yi auren ma ku fahimci juna sosai rashin waɗannan faɗakarwa ga ma'aurata kamun ma zuwa wannan lokacin shi yake haifar da ire-iren waɗannan Jamila kahin mu ci gaba ina ganin ya kamata mu masu sauraron mu ce si mana gafara dai da farko. Da iyaye suna zaune suna ji shugabanni sarakuna malamai mu kakanni kowa da kowa saboda haka akwai maganganun da za mu tabo a cikin wannan shirin waɗanda mu ma dole ta kama mu yi su dole ne saboda ana haɗakarwa ana nasiha amma akwai maganganun da ba a hitowa a da gaske yawa to zauren matasa na ta da tattaunawa akan waɗannan batutuwa da jamila ta yi bayani a ɗazu to sai dai kuma duk da haɗakarwar da ake yi da ilmantarwar da kuma nasihar akwai wani muhimmin abin da ba a hitowa hili balo-balo a yi ma ma'aurata cikakken bayani a kai idan miji da mata sun keɓe suna su kaɗai akwai wasu abubuwan da in suna faruwa da ilimi da kuma fahimta da ganewa za su iya ƙara daɗin zama armi haka kuma waɗannan abubuwa idan ba sa tahiya daidai zaman arme kan ci karo da matsala har ma abin ya kai ga rabuwa malam hadi musa wani batu ne ake ta kewaye kewaye a kai ba a hitowa a yi ma ma'aurata bayani sosai a kai ina labarin saduwa aure jima'i akwai matsala za ka kashi 85 duk sai kaga an sun kuyar da kai an yi shiru akwai matsala ni kai na malam mahmud ina so mai sauraro ya gane ba a fi 'yan shekaru kaɗan ba da na fahimci ma'ana iya kwanciya da girma na da wayo na da hankali na sannan na gane me ake nufi da iya kwanciya Za ku ji duka wannan har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook gaba ɗaya a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. Kuna ganin ilmantarwa da faɗakarwa da yin nasiha daga masana da ƙwararru a harkar zamantakewa da addini da al'ada za su taimaka wajen rage yawan mace-macen arman da ya addaba al'umma yanzu? Tambayar da muka yi muku kenan a Facebook ga kuma yadda kuka amsa mana. Mutuwar Armeho ya zama ruwan dare mai gama duniya. Idan har al'umma ba su ɗauki arme matsayin bautar Ubangiji ba, to lallai kam kullum za a yi ta fama da mutuwa arme. Matsala ta farko ita ce mahi yawan samari suna arme ne domin sha'awa saboda kyawun mace ko ƙirar halittarta, babu ruwansu da sauran wata kamala ta yarinyar da za a arma. Saboda irin wannan matsalar ce ma nake zaton masu iya magana suka ce yaro saki kyau ka kama hali. Matsala ta biyu, su matan kansu su ma suna da irin wannan matsalar. Yarinya ta yarda da inda za a yi mata wulakanci saboda dai kawai a ce tana arman mai kuɗi ko ɗan wane take arme. Idan dai har arme zai tsaya a doron sha'awa ko tunanin cewa mahaifanta za su taimaka maka ko ita ta rika tunanin ɗan mai kuɗi, to lallai ban ga wata hanya mahita ba. yin wa'azi da duk wata faɗakarwa yanzu haka ana yi domin a samu sauƙin mutuwa armi amma shiru muƙwi malam ya ci shirwa idan muka kalli zaman harko a al'ummar hausawa iyaye ne suke nemo ma 'ya'yansa armi kuma yaro ya yi kaɗan ya saki matashi ba tare da izinin iyaye ba to amma yanzu me yasa hakan ba ta faruwa Dalili a nan shine iyaye sun saki 'ya'ya kara zube, su za su nemo ma kansu arme, kuma su za su yi hidimar arman, uba kawai sai ranar ɗarman arme ya sanya babbar riga wai za a ɗarmo arman ɗan shi. A ƙarshe dai rage mutuwar arme sai iyaye sun koma ma wancan halin na farko, wato uba ya nemo ma ɗan shi arme, kuma ya shiga cikin harakar arman. Sannan iyaye mata su bar cusa ma 'ya'yansu mata ra'ayin cewa namiji ba ɗan goyo ba ne. ya kamata su nuna ma 'ya'yansu zama arme ibada ce ba abin burgewa ba ne. Burgewar tana cikin zaman lahiya tsakanin ma'aurata Allah ya sa mu dace sako daga rabe Bawa. Salam filin yau da gobe, a gaskiya zai taimaka idan ya kasance ana faɗakarwa har a masallatanmu na kamsar salawati kuma ya kamata a daina aure ba sana'a duk da shi aure lokaci ne idan Allah ya kawo shi ko ba a shirya ba sai an yi shi da fatan Allah ya gyara mana gidajenmu na aure amin sako daga gamba barau patiscom dokoki masu tsauri ya kamata hukumomi su shinhiɗa a kan rabuwar armi mace ko namiji duk mai so a rabu idan an yi arme to sai dai a gaban hukuma da kwararen shaidu na abin da ya kawo dalilin son a rabin kuma dole a haɗa da masu unguwanni da dakatai da hakimai da sarakuna da ciyamomi da gwamnoni da 'yan majalisar jiha da na tarayya har shugaban ƙasa ya zamanto an taka ma iyaye birki a kan yin arman dole kuma a soke duk wasu bidi'o'in nan irin su lehe da gara da dai sauransu a gani. Sako daga Abubakar Muhammad. Yau da gobe wannan shine abu na farko da ya kamata a fara yi kafin a kai ga mataki na gaba wanda shine mataki mafi muni a cikin dukkan matakan da ya dace a ɗauka. A don haka iyaye, malamai da sauran dukkan mahukunta na da rawar da ya kamata su taka don ganin an kawo ƙarshen mace-macen aure musamman a tsakanin matasa. Sako daga mai unique. Yau da gobe, wallahi masana da malamai na iya bakin su don wayar da kan mutane akan sha'anin zamantakewa armi, amma wallahi ko a jikinmu wai an tsikari kakkausa. Allah ya sa mu gane sako daga Isa Sulaiman. Yau da gobe, tabbas za su taimaka idan muka yi la'akari da matsala da ake samu wajen mutuwar aure yana faruwa ne saboda ƙarancin ilimi da rashin sanin zamantakewar aure. Allah ka sa mu dace, Saƙo daga Adamu Muhammad bojuwa Yau da gobe a gaskiya za su taimaka sosai musamman ma yin nasiha da kuma hadakar da ma'aurata yanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zamna da iyayen muminai. Sako daga Mustapha Ila Hadija. A zauren matasa kuma ga Ibrahim Abdulaziz da abokan tattaunawarsa za su duba muhimmancin samar da wani tsarin tallafawa ma'aurata da faɗakarwa da ilmantarwa da kuma yin nasiha da koyar da ilimin saduwa tsakanin miji da mata. Wataƙila ko hakan zai taimaka wajen rage mace-macen auren da ake fuskanta tsakanin matasa? Ibrahim Abdulaziz na tare da. Awal Bubba. Sai kuma. Sony. Akwai. Aisha Adamu. Sannan. Lalladi Joshua. To kamar yadda kuka je waɗannan matasa za mu taɓo a wannan batu na abu da shafi shawara da ya kamata ake baiwa ma'aurata ko kuma wanda suke su yi aure abu da ake kira premarital counseling. Awal babba bari in soma da kai na farko tukunna kana ganin wannan abu na da muhimmanci ganin kan cewa musamman ma yadda auratayya ke rugurgujewa yanzu ko kuma ana samun mace-macen aure eh gaskiya yana da kyau zan iya cewa rugurgujewar aure ma salan rashin waɗannan faɗakarwa ga ma'aurata kamun ma zuwa wannan lokacin shi yake haifar da ire-iren waɗannan idan ka duba misali kamar shekaru da suka gabata da shuɗe iyaye da kakanni ko kuma zamanin da zance za ga iyaye sukan iya ajiye 'ya'ya su musu nasiha su gaya musu an ace aure mai ake nufi da aure ga irin zamantakewa aure da irin rayuwa ta aure suka ga eh, su hayayyafa har su jikoki da ta kunne amma ba a taba jin ufan tsakanin su ba to galibi da aka zo aka ci gaba misali ci gaba irin ta nan Najeriya zan iya cewa an rasa irin wannan wanda idan ka duba wasu kasashe da aka ci gaba suna da har wani darussa suke bayarwa saboda dinki al'ummansu bi ma'ana za su karantar da wa'annan ma'aurata ma'ana saurayi ko budurwa ga idan aka yi aure ga manufar auren ga kuma idan aka yi auren ga irin zamantakewar auren patient eh, malama patient kin ji abin da shi awal ya ce ke me zaki dada to cewa yana da kyau a budurwa lokacin da kike budurwa ki samu wa'anda za su tarbiyyar da ke yanayin zaman aure don aure ba abu ne wanda zaka tashi ka shiga ciki rana ɗaya bane dole sai ka samu wanda zai tarbiyyar da kai ya nuna maka irin kayyudodin da yake cikin zaman aure kamin nan kuma idan kin iya kin bi irin wannan ka'idodin yakan iya kawo zaman salama cikin aure. Eh, Mr. Dalali kaji abin da waɗannan suka faɗa kai me za ka daɗa wajen eh, abun nan na koyawa ma'aurata ko kuma gargaɗi ko kuma ba da shawara ga ma'aurata kafin a yi aure abin da kira premarital counseling. a ah, to abin da zan ce da almost duka su riga sun faɗa gaba ɗaya abubuwan amma ni dai zan kara akan cewa in mace kamun ta aure ta nemi shawara ko auren kawayenta kuma za ta je wurin ta in ta san irin kawayen da za ta je wurin su da tabbatar fa kawayen na fa ina ne shawara wurin su za su bani shawara mai kyau kana ganin wannan bada shawara yana da muhimmanci wajen zama aure eh to zan ce yana da kyau kam ta wani hanya ta ina yake taimako to in ta ta nema shawara mai kyau in har ta shiga gida don kamun ta shiga gida in ta nemi shawara wajen ta ko wajen iyaye in ta nema shawara ta shiga wurin su za ta tabbatar fa eh to ga shawaran da wayannan suka bani akan in ne aure to ni ne mijina fa kuma mijina ne ni to shi ne abinda zan yi kara akan to Aisha mun ji abinda su suka faɗa ke me zaki da kina ga da muhimmanci yana da amfani tabbas yana da amfani ya kamata kamun ku yi auren ma ku fahimci juna sosai ka san me yake so ko da a ce yana da kyau ma a ce kamun ai auren ma a ce ko da colors da yake so a ce inda kuna da hali a gidanku kolon kayan ɗaki ma ku nemi kalan da yake so saboda shi ma yana ƙara so da ƙauna a ce ka fahimci ga abun da mijinka yake so saboda za ku fahimci juna sosai ka san me yake so ka san abun da baya so kamo ya aura eh, to da yake kin taba abun da ya shafi ka san me yake bukata malam awal zan daga dai ka wani butuma da ake shine hatta ilimin kwanciya da miji ko kuma abin da ake kira zamantakewa na ma'aurata eh, akwai bukatan kan cewa mutum ya san me kamata me ka'idodinsa ya ake kai a matsayinka na magidanci haka na da muhimmanci ito eh a gaskiya kamin na amsa wannan tambayar baran kuma magana aisha ta ta karshe zaka duba abin da ya sa hakan aisha take wannan maganan ta kawo shi a zamanance a zamanance ne da yake da yawa daga cikin wasu iyaye ko masu eh, kula da ya'ya ko kanne za ka ga ba sa kulawa da eh, wa'annan yaran shi yasa yara kuma suke fadawa soyayya su wayar da kawunan su su fahimci eh, abun da juna suke so tun daga waje saboda ci gaba da aka samu ire-iren wannan a zamanance tambaya da ka yi min kuma shine wannan da yawa suna amfani aiki ne na ilimi tun da aure ibada ce ko da musulmi ne ko kirista ne duk dai ba inda aka yarda mana mu je mu hayayyafa ba tare da hanya da ta dace ba to kaga wannan tunda addini ya karantar da wannan to ibada ce to ai addinin kuma bai bar mu haka kara zube ba ya karantar da mu yadda za a yi auren da kuma yadda za a yi rayuwar auren to duka idan muka shiga ciki za mu samu wannan a ilmance a addinance a shar'ance sa'an nan za ka duba wannan idan wani mai sauraro ya ji haka zai ce to a ah, wannan shirin kufa ibrahim abdulaziz yana nufin eh idan ba ka samu wanda zai iya karanta da kai ba akwai kasussuka na batsa za ka iya gani domin ka fahimci yadda ake rayuwar aure ko jima'i da sauransu ba haka ba ne. wani yana iya amfani da wannan to wannan kuma ba dama ba ce wanda kuma duka addinin ba su da shi ba idan muka duba idan muka koma idan har baran iya tinkaran mahaifina ba baran iya tinkaran mahaifiyata ba ina da wa in bai da ilimi ina da kaka misali daga cikin dangina akwai waɗanda zan iya in sanar da shi ya ilmantar da ni don bere bani gurɓatacciyar tarbiyya ba in waje ne abokina ne misali zai iya ɗaura ni wani tarba wanda ba shi ne ba so malama fashion kin ji abin da dukkanin suka faɗa ah, kamar yadda muka ce bincike ya nuna kan cewa ɗaya daga cikin matsalolin da ke jawo rugujewa aure shine rashin sanin ilimin jima'i a ke mace yanayin da kika ga mai ki yake dole ya kamata ki koya irin abin da yake so ko ba ke ma ba kya so dole ki koya domin ki biya mishi bukatansa yakan iya kawo salama duka a cikin aure iyaye shawarar da za ba su shine su yi ta sa ma 'ya'yansu ido a kowane lokaci an kuma su yi ta jawo su kusa da su ta wurin gane wani irin rayuwa ne 'ya'yansu suke yi rayuwar da 'ya'yansu suke yana da kyau ko ba kyau zai iya taimake su duka bari koma eh, mr dan kaji abin da suka faɗa kai me za ka kara batun abin da ya shafi wajen sanin eh, ilimi na zamantakewa na aure musamman abin da ya shafi a jima'i to ni dai abin da zan kara dai kamar yadda na ji dan wani ya faɗaɗa zuwa kan cewa mostly a da in ka duba yawanci kamun a yi aure ana zuwa yau daga wajen kakanni ne za ka ji duka yawanci irin abun da mace take eh, fuskanta cikin rayuwa to yanzu dai a zamanance dai zan ce in har an duba ka duba mace kamun ta ya aure ko iyayenta ba su iya sanin abubuwan da tana ciki sai wurin kawaye suke zuwa so ni dai shawaran da zan ba su zan ce musu su je iyayen su sama yaran su ido kuma su yaran din kuma su ji shawara daga wurin iyayensu daga wajen kawayensu kuma kamun nan su ɗauki shawara su ji na iyayensu mai kyau tukuna a cikin na wannan kawayensu inda za su su ɗauki shawara masu kyau kyau wanda ba su da kyau kuma su ɗauka don sun shiga cikin gida za su su kawo abin da ba su za su su kawo abin da kawayensu sun faɗa musu daga waje wanda ba su so kuma mijin din baya so cikin gida da abin komai da ke baya ne Aisha me ke gane ke kawo kullum ka ji a aure wane sun bata ko kuma arabu arabu me ke jawo bayan bayan wannan eh wannan gaskiya rashin fahimta yana daga cikin abubuwan da yake sawa mutum mace-macen aure saboda in dai kun fahimci juna a ce misali ko tun daga waje kun fahimci juna ke da mijinki ga abun da yake so ga abun da baki so wannan ma zai da rage muku wani matsalolin da za ku shiga in kuka yi aure da abun kan cewa ni gobe za eh, ko kuma ina ga wacce ina so na aure ta har mu samu a zaman ke eh, zama na gare a gida na aure ta wani shawara ake ban da ni da ita budurwar ta da za mu yi aure eh shawarar da zan ba ku dai a nan shine ya kamata ku ringa jin tsoron Allah ba wai ku ringa yin abu kai tsaye hakan nan ba komai za ku yi ku ringa yin amfani da ilimin ku kuma akwai kira ga iyaye da nake son su yi musamman ma iyayen mu mata mu iyayen mu mata ya kamata a ce kamar da ka kaman ku zama kaman kawa saboda idan kuka zama kaman kawa ba abin da za ki iya boye mata kuma bai kamata ma ke kina matsayin uwa a ce kina boye wa ki zamantakewan aure ba tunda ita ma fa ko min ku za ku zo wata ran ba ku tare kuma dole ita ma za ta je ta zauna haka da ta zama wa ya kamata ki koya mata kar na boye mata wasu abubuwa saboda yana da amfani matuka to na fahimci kenan amfanin ba da shawara a waje kafin ma ya aure kamar primarital council da muke magana yanzu yana da muhimmanci kenan yana da muhimmanci matuka matuka wannan abun yana da muhimmanci ya kamata mu dage mu ga muna wannan faɗakarwan saboda yana da matukar amfani ga al'umma baki ɗaya. to mai sarar gashi mun dauko gangara amma dan lokacin da aka diba wa shirin ya so maharara malam awal a gurguje bari dawo gare ka kai wani shawara zaka bawa su ma'aurata da suke so su yi aure da kuma su kansu musamman da kuma iyaye dangane da wannan batu da muka tabo na bada da shawara kafin aure to a gurguje iyaye gaskiya zan iya cewa eh, rayuwar ya mace ta bambanta da rayuwar da namiji akwai yana nan mataki mataki daga sa'ilin da Allah ya baka ya mace ka kura mata ido ka ta da ita ta tarbusa turba da ya dace da zaran ta fara al'ada to ta kai wani manzali dole ne za a shigo mata da wani abubuwa sabo da ba su sani ba da zaran ta kai magana lokacin da za ta yi aure din to nan kuma za a shigo mata da ilimin abun da ya shafi zamantakewa na aure to wannan idan aka daura ta wannan turban to zai mata sauki wajen gudanar da rayuwa kuma uwa ta zama friendly wato uh, ya ce sun shaku da ita yar eh, ta sake da ita hakan nan su sake ta san menene matsalar yar yar ba za ta yi shakkan gaya mata ba ta ga wani abu sabo a tattare da ita za ta iya shawartar uwar to wannan lallai kuwa ya za ta zauna a gidan mijinta ba tare da wani matsala ba wani abu sabo ya zo kamin wani ya sani wata za ta sani kana abu na gaba shine iyaye su daina tsananta rayuwa wajen aure ma'ana su daina tsananta aure ba wai lallai sai wane ko kuma a tilasta sai an kawo kaza sai kaza idan an ce sai ya shiga ciki a mazajen mu matasan mu da muke tare ya na wahala na samo na kawo na aura to bari in haushi bayan kwana biyu uku sai in saka ko kuwa a'a ni ba da kaza din nan an ce min sai kaza ko don wani abu ma bari amfani da wani dama kawai in bata budurcin ta rabu da ita ire-iren waɗannan suna da illola da yawa wanda ba za su kirgu ba muna godiya ah, malama fashion kin ji abin da ya ce ke a matsayin ki na mace wani shara ki bada dangane da abin da ya shafi a ah, shawara kafin aure to shawaran da zan iya bayarwa shine da cewa kamar yadda ya riga da ya lishifta da cewa Iyara, yan mata su yi kusa da iyayensu iyayensu kuma damuwa da wasu iyaye shine sukan iya su gaya ma 'ya'yansu ai aure wahala ne aure wanda ne kuma wata rana sukan iya su yi ma 'ya'ya zabi so mu kukan mu gare su shine su daina ma 'ya'ya zabi sai dai su ta 'ya'ya addu'a da kuma su ja 'ya'ya kusa da su su nuna musu da auren nan da cewa hakuri ne a kowane abu da ake a cikin zaman aure ah, eh, Mr. Ladi na zo ƙarshe eh, yanzu da zan tambaye shawaran ka ne ga abokinka eh, zai aure wani shawara ka bashi shi da amaryarsa. To zan ce ma abokina dai shawaran da zan bashi tun kamun ne ya shiga gidan aure dai ya tabbatar ya yi tunani ya shiga gidan da tsoron Allah kuma ya shiga gidan ya ga matan shi da kyau wace irin mace ne wace irin hali take fuskanta in akwai wani sabubban da za ta iya mishi baya so kuma akwai abin da zai iya ita mata ita ma bata so so ya kira ta kusa su yi magana mai kyau so da auren sun sun shiga gida ba za su samu damuwa ba su yi aure su yi zaman aure lafiya cikin gidan auren su to ah, kamar da ce lokacin da kadi ya ganga eh hajji aisha gashi na zo gare ke a ƙarshe wani shara ke ba su waɗanda suke su su yi aure da kuma iyaye eh shawarar da za mu ba wa su iyayenmu da farko ya kamata su ringa mana addu'a ko da yaushe ba wai su ringa mana baki ba su yana matukar taimakawa 'ya'ya ya kamata su ringa mana addu'a mu kuma yara ya kamata mu ringa jin maganin iyayenmu in suka ce mana abu kuma mu ma'aurata misali ma'aurata ya kamata mu ringa sanin me muke mu ringa amfani da ilimin mu kaga akwai wanda suna in suka yi aure za su bar ilimin su bayan kuma suna da ilimin an ba su amfani da ilimi ya kamata mu ringa amfani da ilimin mu ji tsoron Allah Laba da zaman lafiya. Zaman aure wani abin da ya ba mamaki. Amma wannan waka ce mun daɗi fa. Zan baki ita tana nan sunan shi ɗan Hausawa yana Kaduna. Mm. Yawwa. kin san abin da ya ban mamaki wannan tattaunawar mm. kakaf su sun ce eh abu ne mai kyau amma mace mm. mace ya kamata a yi wa mace ya kamata mace mace saboda mace da namiji ke haɗuwa su yi zama aure tare yadda za a faɗakar da mace a ilmantar da ita a mata nasiha shi ma namiji za a ilmantar da shi a faɗakar da shi a patience ta ce mace ya kamata ta koyi duk abubuwan da miji za su sa miji ya ji daɗi shi eh. ma miji dole ya koyi duk abubuwan da zai sa za su sa mata shi ta ji daɗi shi ma ya koya to me zaki ce ne saboda kin san turawa suna cewa a happy wife it's a happy life me za ya za a fassara shi da Hausa haka yanzu dai na barki ke wannan fassara lokaci nake kallo hmm. yau wato duk da wannan haɗakarwa Jamila da ake ta yi da ilmantarwa da kuma nasihar akwai wani muhimmin abin da ba a hitowa hili balo-balo a yi ma'aurata cikakken bayani a kai. Kamar da muka faɗi da farko idan miji da mata sun keɓe suna so kaɗai, akwai wasu abubuwan da in suna faruwa da ilimi da fahimta da ganewa za su iya ƙara daɗin zaman auren. Haka kuma idan waɗannan abubuwa ba sa tahiya daidai zaman aure kan ci karo da matsala har ta kai ga rabuwa. Malam Muhammad Hadi Musa na kwalejin share hagen shiga jami'a a Kano ya yi mana bayani sosai akan wannan a tattauna wasu da Mahmud Ibrahim Kwari. To amma da farko game da mace-macen arme ya za a yi a magance wannan matsalar a gano bakin zaren? Yadda za a yi su gano shine irin wannan abin da yanzu kuke yi. Wayarwa da mutane kai ta kafafen yada labarai. saboda haka dole ne sai an zo an gaya wa iyaye sai an gaya wa malamai su hau mumbari su yi hudubobin juma'a a kai-a kai a kai lokuta-lokuta domin gaya wa iyaye da ma'aurata da 'ya'ya da za su taso nan gaba menene aure mai ubangiji yake nufi da aure yaya za a yi zaman aure waye me darajar miji me kuma kiman mata wannan shine kadai abin da zai yi ni kullum ina faɗa an bakari ne ta ranta bani a zamanin da iyaye suna zaune da 'ya'yansu su koyar da su yanzu an zo lokacin da ake da conventional system na education abinda muke cewa change in the family system an kwakwashe wasu abubuwa da a gida ake koyar da mutum ko ake nuna masa ya koma makaranta makarantun kuma mun kasa mi irin na can din kuma mun bar namu na nan din saboda haka har yanzu mu a afirka da alimazuri yake cewa triple heritage har yanzu mun yi kiki ka kamun rasa ina zamu yi saboda haka dole ne sai mun dawo mun zauna a teburin nazari na can din za mu ɗauko mu zo mu yi shi to mu ɗauko mu zo mu yi shi ko kuwa namu za mu ɗauka mu yi shi to mu ɗau mu yi shi dole ne sai an rinka gaya wa iyaye su canja wannan kalmar da suke cewa namiji ba dan goyo bane ko wasu maganganu makamantan wannan dole miji sai ya zama mutum nagari na kwarai ga matarsa dan ƴaƴansa su kwaikwaya dole ne mace sai ta zama mai bin mijinta dan saboda ƴaƴanta su kwaikwaya sai su rinka gaya wa ƴaƴansu lafazai nagari dan saboda su kwaikwaya sannan kuma dole malamai a mumbarrukan hudubobi na juma'a sai sun rinka tunatar da al'umma darajojin aure darajar miji darajar mata wannan shine kadai zai sa a gyara domin yawan yawan waɗanda suke yin abubuwan da suke yi a gidajen aure ba su ma san laifi suke yi ba ba su ma san laifi suke yi ba duk wani zumbure-zumbure da rashin waye da kin yin waye da waye din menene duk wasu ma ba su san ma ainihin wannan sun yi laifi ba sun gani dai al'adance ana yin wannan rashin kima ga maza su ma suke yi ko kuma ya ga ana rashin daraja ga ya mace shi ma yana yi saboda haka a dawo a zo a zauna a koyar da 'ya'ya masu tasowa sannan kuma su kuma waɗanda suka riga suka girma a ci gaba da yi musu wa'azi kamar akwai gazawa daga bangaren ko iyaye ko malamai din kowa wajen a fayyace wannan al'amari da za ga ko taron wa'azi ake ko wani faɗakarwa idan aka zo wannan magana buƙatar saduwa din nan da waye da waye din nan za ka ga ko dai an yi wasu amfani da wasu kalmomi da eh, mutane wasu ba za su gane ba ko kuma dai an ɗan shafi bangaren haka an ɗan yi gaba ma'ana ba a fitowa a yi keke da keke a fayyace yadda al'amarin za su har ilimin ya shiga yara masu tasowa gaskiya wannan ba karamin kuskure ba ne ba karamin kuskure ba ne ba karamin kuskure ba ne babban kuskure ne na haɗu da matar da ta ce min an sa ta a gaba ana gaya mata cewar idan kin yi aure ki gyara shimfiɗa in dai za ki gyara shimfiɗaki in dai kika iya shimfiɗa to za ki ga duk darajar da miji zai miki zai miki komai da kike so a rayuwarki mata ta ce min lokacin tana karama tana amarya sai ta share ɗakinta ta lelaye gadonta ta gyara shimfiɗa ta koma ta kallo idan ta zo sai ta ga mijin ya zauna akan shimfiɗa tana ta jira ta gaya mata mutunci sai ta ga mata ba gashi kuma ta iya shimfiɗarta shi kuma yana kokarin jawo ta yi wani abu da ita wanda ita kuma ba shi aka, gaya mata ba amma dai an ce mata in ta iya yin shimfiɗa in dai ta iya shimfiɗa to duk wani daraja da mutunci mijin zai bata ni kai na malam mahmud ina so mai sauraro ya gane ba a fi 'yan shekaru kaɗan ba da na fahimci ma'ana iya kwanciya da girma na da wayo na, da hankali na, sannan na gane me ake nufi da iya kwanciya ban taba tunanin me ma iya kwanciyar ko menene ba kawai ni na ji an ce ana cewa iya kwanciya ban gane me ma yake nufi ba saboda haka eh idan a mumbari na gama garin jama'a ba za a iya tsayawa a fayyace ba to a rinka ba yara suna islamiyya ba 'yan mata to a samu islamiyyar nan wata babbar mace mana wacce ta yi karatu ya zama na cewar 'yan aji shida da za su fita duk yawancin su goma sha biyu ne takwas duk za a yi musu biki a wannan shekarar ta tafi wannan ajimana ta je a rinka bata minti talatin tana zauna ita da su shi karamin ya sai din ya fita daga ajin ta zauna ta gaya musu zahirin menene aure meye saduwa meye jima'i menene matsalolin da za a samu idan ba a iya yarinya ba ta iya ba da gudunmawarta a wurin jima'i da ita da mijinta ba menene ni'imar da za ta samu menene kuma tashin hankalin da za ta samu idan ba ta ba da haɗin kai ba da sauransu da sauransu shi ma wanda zai yi auren ai in za a yi aure duk ana raba invitation card a danginsa a samu wane ya kira shi ya zauna da shi ba wai zai je ya gaya masa saduwa ba ya fito ya gaya masa menene ake yi a aure saboda na taba zuwa wata samina wata dr hawa wacce take babban likita ce a asibitin malam aminu kano ta ce wani ya zo da matarsa shekarar su biyu ba su haihu ba aka zo aka rinka ne bincike aka ga komai lafiyar su kalau daga karshe aka gane ashe saduwa ce ma ba su iya ba kawai kwanciya suke yi Shi shikenan ba su sanya ake yin saduwa ba ba su san akwai wata kafa da za a yi saduwa da ita ba to kaga wato rashin ma abin ya kai wannan matakar kana ganin mutane a cikin riga kana zaton wai 'yan birni ne wayayyu ne ba 'yan birni ba ne ba wayayyu ba na taba zuwa mun hada a ofis ɗin abokai akan wani bene ne nake gaya musu ina so in fara samina ta maza wani shi dan babban dan kasuwa ne yake ce min kai har ka isa ka gaya mana yadda zamu da matan mu ka isa ka gaya mana yadda zamu saduwa sai na gaya masa wani abu kwaya daya sai ya shiru ni ban ma gane ba na fi awa daya a ofis din da na sako daga kan benan na zo na samu sai na same shi a jikin mota ta yana jira na sai yake ce min yaushe za a zo a fara seminar nan ta maza ma'ana a ƙarshe bai saƙonka ga waɗannan ɓangarori da ake samun kiki kaka wannan ya ce ba ya kyauta tamar wannan da ce ba ya kyauta mara ake samun rabuwar aure aure ya mutu da sauransu a ko kuma amma bai mutu ba ta samun tashin hankali har ya ta so su gada a cikin tsarin iyali. Saƙona na ƙarshe shine a rinƙa samun tattaunawa. Idan ba zai saurare ki ba akwai wani mutum a danginsu ko a abokansa wanda yake shakikinsa amininsa mutuminsa. Yawa, to da fatan masu saurare kun saurari wannan shiri da kunnuwan basira kuma kun karu da bayanan da muka yi kuma an koyi darussa da dama ko Jamila? Gaskiya. Yawa kuma Allah da za mu ci gaba da da lokaci da mun yi bayanin WhatsApp da muke son kirkirowa na mata amma Allah ya kai mu gobe za mu yi bayani. Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Jamila Kabiru da Julie Gresham wadda ta haɗa mana sauti da injiniyan mu na shuwan Kale Halima Jumroki sallama da ku sai gobe da Allah ya kai mu. Yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma matasa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba. Yan wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. Sabah